na ranar talata bakwai ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama hudu, wanda kuma ya zo daidai da sha shida ga watan bakwai miladiya ta uku, a wannan majalisi mai albarka wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratun nahl gabanin mu fara tafsirin ayoyin da za mu fassara a wannan zama in sha Allah ga kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu wannan yana cewa assalamu alaikum ni ne ina da kuɗi sai wani ya zo a cikin damuna akan in bashi bashin kuɗi dubu biyar akan da kaka ya bani abin da ya noma na dubu biyar ɗin shin yin haka ya halarta ya halatta ka ba shi dubu biyar idan ya yi noma ya biya ka da abin da ya yi noma to abin da ya noma ya baka na dubu biyar wannan babu komai a ciki kamar ka saya ne ka ba shi kana jiran ya kawo maka abin da ka saya sai kuma yake cewa a damuna zan ba wa mutum bashin buhun masara daya akan kudi naira dubu takwas idan kaka ta yi wato idan kaka ta yi kuma sai bani buhu biyu wato biya ni da buhu biyu don a lokacin yana dubu hudu a kasuwa shin haka ya halarta aka bai halarta ba bai halarta ba ka ba shi buhu daya ya baka buhu biyu wadda ita ce ake kira ribar fadl saboda abu ne jinsinsu guda idan kai kana ga cewa kudinka dubu takwas ne to baka kudinka ko ya sayar ya ba ya kama kudinka amma ba ya baka buhu biyu ba ka ba da ɗaya ya baka biyu ba wannan bai halatta ba wannan yana cewa wani yana tambaya akan salatu tasbihi sallar tasbihi bari mun yi magana akan ta saboda yi koma tafsirin bara akwai wannan ansar sannan kuma tambayarsa ta biyu yake cewa an faɗi cewa idan ba wanda duk ya yi sallah bai karanta fatiha ba ba shi da sallah to a zai karanta yayin da yake bin liman a bayyane zai ko a asirce zai yi to magana wacce take a takaice mafi ƙarfi idan mutum yana bin liman kuma yana jin karatun liman wato yana bin sa kuma yana jin karatunsa saboda sallar da yake jahariya ce kuma yana kusa da inda zai ji karatun to ba sai ya karanta ba wannan shine zai yi daidai da hadisin jabir man kana lahu imamun fa al imami lahu qira'a wanda yake bin liman karatun liman shine a matsayin karatunsa saboda shi a wannan lokacin akwai wani wajibin da yake kansa shine ya saurari karatun idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan an karanta qur'ani to ku saurara ku yi shiru sauraka an umarce shi dan idan ana karatun qur'ani ya saurara sauraka wannan shine abin da yake wajibi a kansa a lokacin haka ba sai ya sai ya karanta fatiha ba amma idan ana yin sallar da take jahariya ce amma yana nesa inda ba zai ji ba zai ji karatun liman ba wato inda yake baya jin karatun liman wato babu amsa kowa da take kai masa sautin karatun liman to kaga anan ba zai shagaltar da kansa da wani sauraro ba sai karanta fatiha ko kuma sallar sirriya ce wato a sirri ake karatun kamar sallar azahar da la'asar kaga anan ma babu maganar ya shagala da sauraron wani karatu tun da baya jin karatu to nan ma sai ya karanta to shi kuma wani hadisai ya kawo har guda biyu ya ce a yi masa ƙarin bayani irin waɗannan tambayoyi a dunkule wanda za su ɗauko suna da tsawo in muka ce za mu yi bayanin su to zai zama sun cinye mana lokaci a rika yin tambaya wacce ke kai tsaye an san abin da yake tambaya amma ka rubuto hadisai dogaye kowanne ka ce kana so a maka sharhinsa to kowanne darasi ne mai zaman kansa saboda haka sai za ka cinye mana filin tafsirin kuma amma da wani abu ka ce a cikin hadisin baka gane ba sai a gaya maka wannan shine ita ce tambayar da muka fi so a yi mana a irin wannan guri da muke da kwantataccen lokaci ba lotacce ba mutum ne ya dinka tufafi da kudin haram sai ya tuba sai ya tuba ya daina to ya zai yi da waɗannan tufafin to kudin haram iri biyu ne akwai kudin haram wanda ka same su ta wata hanyar da ubangiji ta'ala ya haramta neman kuɗi ta wannan hanyar misali a mutum ya zama cinikin giya yake yi ko harkar riba yake yi ko abinan karuwanci take karuwanci ko wani abu irin wannan wato kake wata sana'a da musulunci ya haramta wannan to wannan idan ka tuba ba a cewa duk kudin da ka samu a nan sai ka mayar da su ko sai ka halaka su shi shikenan sai ka ci gaba da harkokinka amma idan dukiyar da ka samu dukiya ce ta wasu ta hanyar ta hanyar kwace ko sata ka tara dukiyar ko kai wani ma'aikaci ne na gwamnati ka rika satar dukiyar al'umma kana sawa a banki sai ka ji wa'azi sai ka tuba to dukiyar ba za ta zama taka ba dole tana nan a ba taka ba saboda haka in ta wasu mutane ne da ka san su ka koyar musu da dukiyar su in baka san su ba shikenan sai ka fitar da dukiyar a yi aikin al'umma da ita saboda ka baka da haƙƙin ko kwabo a ciki sai ka yi aikin al'umma da ita shine ka kubutar da kanka daga wannan dukiya ta haram saboda ka tufar da ka saka idan ta waccan hanya ka same ta ba a cewa su ta zama haramun kasa amma in ta hanyar kuɗin mutane ne ka ta. kai sitira da ita to sutura ta mutu amma za ka mai musu da kuɗin saboda ka sitira ka ci gaba da sa kayar ka amma ana bin ka bashin kuɗin sutura wanda ya ce yana jin yawancin malamai a ƙarshen hudu su suna karanta wato inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan a sunna babu inda aka aka yi umarni da haka babu inda sunna ta ce idan an karasa hudun kare hudu ba a karanta ta ko kuma ba wani hadisi na ma'aiki sallallahu da ya nuna cewa a ƙarshen hudu ba sa duk ƙarshen hudu ba sa yana karanta inda Allah ya amuru bil wani isa abinda ake rawaitowa a tarihi shi ma ruwaya ce da ni ban ganta da sanadi ba da za ka iya cewa sanadi ne sahihi sai kawai masu tarihi masu rubutun tarihi wani lokaci suna ambatatta wasu daga cikinsu su ma ba duka ba daga cikin manaqib na Umar ibn Abdul Aziz cewa da ya zo a zamaninsa daular Banu Umayya an samu cewa wasu an suka gama hudu ba suna zagin suna na sayyidina Ali tunda an san irin rigima da aka samu tsakanin mutanen Sham da mutanen Iraq to kuma kun san cewa a wancan lokaci shugabanni ba wai malamai ne shugabanni suke jagorancin sallah wani shugaba wani abin nan kantoma a gunduma su shi zai jagorancin sallah ba wai malami ne sai in shi ya nada malamin amma asali shi zai yi to in suka yi sai su irin harbin iska din nan to ne shi sai ya ce a maimakon rika wannan sai yake rubuta wa dukkan wasu gwamnoninsa na ko'ina ya ce in sun gama su karanta wannan ayar inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan wa ita izil qurba wa naha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun domin a ciki akwai hannunka mai sanda ga waɗanda suke zagin wasu ko suke yin wasu wato harbin iska harbar tamati kamar ana gaya musu wannan ba adalci bane wannan ba ihsani bane wannan alfasha ce wannan munkari ne ku daina wani ba ya nuna shi kenan ya zama sunna ba duk sanda liman ya gama hudu ba sai ya karanta inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan har ta zama wasu suna tsammanin kamar ba alama ce ta cewa an gama hudu ba shi yasa mai littafin as-sunan wal mubtadi'at ya ambace ta a cikin bid'o'i na hudu ba to koda ba mu yanke hukuncin cewa bid'a bace kai tsaye na cewa akan ta sabanin sunna ne in mutum wata munasaba kamar irin wannan da ta kasance a zamanin na Umar dan Abdul Aziz ta sa yayi wannan shikenan amma ba munasaba haka kawai ya mai da ita sunna to wannan sai a gyara wannan kuma ya ce yana son a yi masa bayani akan cewa abautawa Allah ga bautawa Allah tamkar kana ganin sa to shi mutum zai halarto da sifofin Allah ne a cikin zuciyarsa yayin da yake bautarsa na'am za ka halarto da sifofin Allah ai duk sanda kake cikin al'amari ka ka duka halarto da sifofin Allah daga cikin sifofin da za ka halarto cewa Allah yana ganin ka Allah yana jin ka Allah ba abin da yake koyuwa wa ma ya'zubu an rabbika min misqali dharratin fil ardi wala fis sama babu wani abu da yake koyuwa ga ubangiji inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama don haka ka rika halarto da irin waɗannan sifofi na ubangiji yayin da kake bautar Allah wannan zai zama bautarka kamar kana ganin sa kuma nan misali aka yi wato kamar a ce mutum ne wanda kake tsoron sa kake girmama shi ya baka wani aiki ya ce gashi nan ka yi min aiki kaza kuma ya tsaya a gaban sa kake aiki ya kake zato za ka kyautata aiki ne ko kuma zaka ka yi shi yadda ka ga dama babu shakka tunda kana girmama shi kana tsoronsa za ka kyautata aikin ne to ka bauta wa Allah kamar haka ne kamar gashi nan gaban ka yana tsaye in har ba za ka iya kaiwa wannan martabar ba to ka riƙa halarwar muraƙawar ubangiji ka rika tunawa cewa ubangiji yana yana kallon ka amma ta kunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan tufi tufiduna fi duk aikin da za ka yi Allah ya ce duk abin da za ka yi ibada ce ko aiki ne to ubangiji yana halarce lokacin da kake aiki ma yalfuzu min qawlin illa ladayhi raqibun atid haka abinda duk kake yi ka sani cewa a rubuce yake ubangiji yana to wannan yayin da bawa ya zama koyaushe wannan abin yana zuciyarsa babu shakka zai kyauta kyautata aikinsa zai kuma yi kokarin ya ga ya gujewa abin da zai ja masa haushin Allah a wannan kaɗan daga cikin tambayoyin da za mu samu ansawa da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada za mu ci gaba da tafsiri za mu tashi daga faɗar Allah ta'ala fa'iza tara'atar ƙor'ana fasta'in billah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون Allah ta'ala ya ce fa'iza ƙara'ata al'ur'ana to idan za ka karanta al'ur'ani fasta'iz billahi ka nemi tsari da Allah minas shaitanin rajim daga shaidan wanda yake la'ananne innahu laisa lahu sultanun alalladi na amanu lalle shi shaidan ba shi da wani iko akan waɗanda suka yi imani wa alarabbihim ya yatawakkalun kuma suke dogara akan ubangijinsu kaɗai. inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu kadai yana da iko ne akan waɗanda suke jibintarsa wallazina hum bihi mushrikun waɗanda su da shi suke hada Allah wannan umarni ne ubangiji ta'ala yake bayarwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da al'ummar sa gaba daya da cewa idan za su karanta alqur'ani su nemi tsari da Allah subhanahu wataala daga shaidan wanda yake abin la'anta a baya can ubangiji ta'ala ya gaya mana cewa alqur'ani tibyanan likulli shay wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay Allah ya saukar da alqur'ani ya zama ya kunshi bayanin komai da komai daga cikin irin bayanan da alqur'ani ya kunsa akwai bayanin tabbatar da adalci da kyautatawa da taimakawa na kusa kamar yadda Allah ta'ala ya yi bayani to shi wannan alqur'anin da yake gabanka wanda Allah ta'ala ya baka don ya zama shiriya ya zama rahama ya zama bushara ga musulmi duk sanda ka zo karanta shi to ka nemi tsari da Allah wannan yana daga cikin ayyukan da za ka yi na lada ubangiji ta'ala ya baka kyakkyawar rayuwa a duniya ya baka kyakkyawar rayuwa a lahira wanda ubangiji ta'ala ya faɗa a da ta gabaci wannan wanda ya aiki man amila salihan min zakarin a unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun to daga cikin irin abin da zaka yi ka samu kyakkyawar rayuwa a duniya ka samu gwaggwaban sakamako a lahira shine karanta alkur'ani saboda karanta Alƙur'ani ibada ce daga cikin manyan ibadu da bawa yake kusantar ubangiji da su to Allah ce fa'iza karanta qara'ta don dan haka idan zaka karanta shi wannan Alƙur'ani shi wannan abin karatu fasta'iz billahi ka nemi tsarin Allah wato ka nemi Allah ta'ala ya tsare ka ya tsare ka daga shaidan wanda yake abin la'anta abin kora daga rahamar Allah hadisi ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad da Jami'ut Tirmidhi da wasu daga cikin littafan hadisi hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya shiga sallah ya bude sallah da du'a ul istiftah sannan sai ya ce a'udhu billahi as-sami'il alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه sannan ya ci gaba da karatu wannan hadisi umda ne wato abin dogara ne a babin me ake faɗa lokacin da za a fara karatu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ina neman tsari da Allah daga shaidan wanda yake abin la'anta daga duk wani zundansa ko kuma girman kansa ko kuma rudinsa to ya nemi Allah ta'ala ya tsare shi daga dukkan wani rudu da shedan zai jefa shi a ciki to wannan tana daga cikin sigogi da wasu malamai suke ganin cewa ita ce sigar da ake so mai karatun alkur'ani ya bude karatunsa da shi duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah ne wannan sai dai ya faɗa haka ne yayin da zai fara karatun alkur'ani bayan ya gama du'a istifta sannan sai ya faɗi wannan sannan ya bismillah sannan shi karatun fatiha sau da aka ya nuna cewa wannan isti'aza ce a dalilin karatun da zai yi shi yasa imamu ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan umarni ya shafi mutumin da yake sallah da wanda ba sallah yake ba in dai har zai karanta qur'ani to ya isti'aza ya nemi tsarin Allah daga shaidan wanda yake abin la'anta to sigar da za ka yi isti'azar da ita wannan hadisi ya zo da wannan sigar wanda a gurin shafi'iya da hanafiya suna ga cewa mutum ya ce a a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda haka ayar ta ce fasta'iz billahi minash shaitanir rajim haka lafazin ayar fasta'iz billahi minash shaitanir rajim ka nemi tsarin Allah daga shaidan abin la'anta saboda haka a nan ba a ƙara wani abu akai akan waɗannan lafuzza ba a'udhu billahi fasta'iz shine a'udhu ɗin. mina shaitanir rajim a'udhu billahi mina shaitanir rajim saboda haka su suna ganin cewa kada a ƙara sama da wannan A ruwayar imamu ahmad akwai imamu ahmad da ɗansa ya yi, wanda shi kuma yake cewa yake cewa ya ji babansa zai karanta zai karanta qur'ani yakan ce a'udhu billahi samiil alim mina shaitanir rajim a'udhu billahi samiil alim mina shaitanir rajim wato iyana ya ji babansa yana yin haka wannan ƙara as-sami'ul alim saboda ya zo a wasu ayoyin kamar eh, suratul a'raf suratul fussilat suratul a'raf imayin imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billahi innahu sami'un alim suratul fussilat wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billahi innahu huwas sami'ul alim saboda ka a waɗannan ayoyi biyu an ƙara as-sami'ul alim to shi yasa dan a hada ayoyin guda biyu da waɗannan ayoyi biyu da kuma wannan aya wacce ta ce a nemi tsarin Allah saboda haka ake hadawa astaiz billah sai a'udhu billahi as-sami'il alim sai kuma mina shaytanir rajim kaga innahu sami'ul alim ko innahu as sami'ul alim ta fito a cikin isti'aza din annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin A hadisul ifki hadisin da yake magana akan kage da aka yi wa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha arwayar Abu Dawud lokacin da ayoyin da suka sauka wanda suke wanke nana Aisha suka sauka annabi sallallahu alaihi wasallama arwaya take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama jalasa wa kashafa an wajhihi wa qala a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim sannan sai karanto ayoyin wannan ya nuna kenan idan an takaita akan wannan shi ma yayi wato da zaka takaita akan a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim wannan yayi akwai ruwaya daga Imam Ahmad wata ruwaya daban ta ma ruwayar Abdullahi ce cewa yakan ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna Allahu was alim sannan sai fara karatu a'udhu billahi eh, a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ya ce inna Allahu was alim saboda ayar ta ce innahu sami'un alim ko innahu sami'un alim saboda haka sai ya dauki lafazin ayar ya sa shi a cikin isti'azar tashi saboda haka wannan fasta'izu billahi fasta'iz billahi minash shaitanir rajim ko dai mutun ya ce a'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim min habzihi wa nafthihi wa nafsihi kamar yadda yazo a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri ko ya ce a'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim kamar yadda yazo a cikin hadisul ifk riwayar abi dawud ko ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan shine mafi karancin abin da zai fada ko mutum zai faɗi wannan yayin da ya zo fara sa in ya zo ya faɗa kamar mutumin da yake kamar yake darasi ba sharaɗi ba ne duk ayar da zai kuma kawo daga baya sai ya yi mata sai ya yi mata wannan isti'aza in yayi na farko shi kenan baya bukatar kuma duk wata aya shi yasa wasu malamai suke cewa a sallah idan ya yi a farko ba sai yayi ta maimaita a duk duk sauran raka'o'i wasu kuma suna ganin a maimaita to amma mai karantarwa wannan baya daga cikin abin da aka rawaito mana magabata suna yi cewa duk ayar da zai jawo sai ya mata a'udhu billah wannan ba mu samu wannan a rubuce cikin aikin magabata ba wanda yake nuna cewa ba haka suke yi ba sauraka idan suka yi isti'azar farko shikenan sauran ayoyi duk da za su kawo daga baya za su yi musu isti'aza ba tare da abin nan ba sannan a farko ake ko a ƙarshe magana sahihiya shine a farko ake kamar da muka gani a hadisan da suka gabata a farko ake duk da an samu wata ruwaya daga ibnu sirin da ibrahim an-nakhai wanda suke cewa bayan ka gama tunda alqur'ani ya ce fa idza qara'ta alqur'ana idan ka karanta qur'ani wato in ka gama karatun sai ka faɗa to wannan magana ce wacce take ba ita ce mai inganci ba ba akan ta kuma aiki ya gudana ba saboda wa'iza karata, abinda ake nufi waiza a aratta qira'atal qur'an wannan uslubi ne na larabci a kawo a kawo fi'ili madi ana nufin ana nufin al-mustaqbal an ka fi'ili ne ya wuce amma ana nufin mustaqbal kamar faɗar Allah da yake cewa fa idza qultum fa'dilu ayo idza qultum fa'dilu bayan nufin sai kun gama magana ba sannan adalcin zai tun lokacin da ku fara magana to ku fara da adalci wannan yana nan yawa a uslubin larabci za su salla ahadukum falyada bayna yadayhi shay'an idan sassayen ku yana sallah ya sa wani abu a gabansa kaga ba wai sai ya gama sallah ba in zai yi sallah idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aidiya ila al-marafiq kaga ba sai ka gama sallah ba za ka tafi alwala sai yayin da kai ne ya tashi sallah din to sai kai alwala saboda haka wannan islubi ne sananne saboda da aka ce fa iza qara'ta alquran ba ana nufin in ka gama karatu ana nufin in zaka karanta alqurani haka wannan ita ce magana wacce ke sahihiya kuma akan ta aiki ya gudana akan ta aiki na musulmi ya gudana ba za ka ji wani ya bar isti'aza sai ya gama sai ya gama karatu ba a za ka ji ya kawo isti'aza tun a farkon karatunsa wanda yake nuna wannan shine abinda aikin musulmi ya gudana a kansa Allah ta'ala ce a nemi tsari daga shaidan inna huwa samiul eh, eh, fasaiz billahi minash shaitanir rajim ku nemi tsarin Allah daga shaidan wanda yake ar-rajim wanda yake abin la'anta abin nisan abin nisantarwa daga rahamar Allah akwai hikimomi da yawa da suka sa ubangiji ta'ala ya umarni da a nemi tsari daga shaidan da ibn qayyim ya ambaci wasu a cikin littafin littafinsa igasatul lafan amma sayid shaitan ya ambaci wasu daga cikin dalilan da suka sa ko suka sa ubangiji ta'ala ya shar'anta isti'aza lokacin da mutum zai fara karatun alkur'ani yace saboda alkur'ani waraka ne daga dukkan cututtukan da suke cikin zuciya wato yana kusar da abinda shaidan zai iya sawa mutum na wasi da sha'awa a cikin zuciyarsa saboda haka aka ce idan zaka yi idan zaka yi karatu to ka ka roki Allah ya tsare ka daga shedan wato kai ka nemi ubangiji ta ta'ala ya kawar maka da dukkan wani abu da yake na shedan ne na sa ne na sha'awarsa ne daga zuciya saboda wannan abin da zaka karanta wanda shine maganin da zaka samu na waraka zuciya ya samu zuciyar taka a tsaftace sai sai ya fi maka amfani maimakon ka bari da cutar da maganin a guri guda sai ka kokarin kawar da cutar sannan sai ka biyo da shifa din a baya sannan bayan wannan alkur'ani sinadari ne na shari'a alkur'ani sinadari ne na shari'a sinadari ne na ilimi sannan da shan alkhairi ne a cikin zuciya da shan alkhairi ne a cikin zuciya kamar yadda ruwa alkur'ani yana haɓaka alkhairin da yake cikin zuciya kamar yadda ruwa yake haɓaka wato tsirrai da aka dasa ko aka shuka in suka samu ruwa za su haɓaka za su girma za su yi kyau to haka alkur'ani yake ƙara haɓaka alkhairin da yake cikin zuciya ya yaukaka shi shaidan kuma ɗabi'a ce ta wuta shaidan saboda an halicce shi halakta ne min nari wuta kuma duk da ta zo ta samu wani ganye cinye shi take yi ba za ta taɓa barin shi ba saboda haka sai aka nemi ka nemi tsari daga wannan wutar da za ta iya cinye maka da shan alkhairi wanda alkur'ani zai dasa maka a zuciya saboda haka yayin da za ka karanta alkur'ani sai ka yi isti'aza domin ta zama ta magance maka dukkan wata wuta ta shedanu wanda za ta iya cinye maka da shan alkhairin da za ka samu a cikin zuciyarka sannan mala'iku sukan matso kusa da mai karatun alkur'ani su saurari karatunsa kamar yadda ya zo cikin hadisin usaid ibn khudair usaid ibn khudair hadisinsa yana cikin sahihai yana cikin sahih bukhari yake cewa wata rana da daddare yana sallah yana karanta suratul baqara yana cikin karatun suratul baqara sai ya rika jin a abin nan dinsa a abin nan dinsa dokinsa yana ta haniniya yana ta abin da. firgici kamar ya tsinki in yayi shiru ya daina karatun sai ya nutsu amma da ya ci gaba da karatun suratul bakara sai ya ji kuma wato wannan doki yana ta hayaniya ya ce sai ya ji tsoro saboda ɗansa yana kusa da shi a kwanci ɗansa ya haya yana gurin yana bacci sai ya ji tsoron kada ya tsinke ya bi ta kan ɗan saboda haka sai ya dakata da karatu yana dakata da karatu ya daga kansa sama sai ga wani abu kamar girgije da haske a cikinsa kamar fitulu yana yin sama yana yin sama har ya bace to ya zo yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya gani jiya yana karatun suratul baqara a cikin sallah amma dokin sai rika firgita yana firgita yana haniniya har yaji tsoron kada ma ya tsinke ya ya taka ɗansa ya haya yana bacci saboda ka ya dakatar da karatun da ya fito ya daga kansa sama sai ya ga wani girgije cikinsa da haske kamar fitulu yana sama yana sama har har ya bace to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innaha innaha al malaika ce wannan abin da ka gani mala'iku ne sun zo suna sauraron alqur'anin ah, da kake karantawa sun zo suna sauraron ka da kake karatun alqur'ani da shi ce da baka daina ba da ka ci gaba da karatun nan da sai an waye gari mutane suna ga wannan abin da kake gani to sai an waye gari mutane suna ga wannan hasken suna ga wannan girgijen wanda yake kunshe da haske a wata ruwayar a sallallahu alaihi wasallam yake ce masa laqad utita min mazamiri ali Dawud Allah ya baka sauti mai dadi irin sautin da ya ba wa annabi Dawud alaihi salam lokacin da yake in yana tasbihi yana ambatan Allah to kai ma Allah ya baka irin wannan sautin mai daɗi sannan sallah yake cikin khushu'i alama da take nuna cewa bai firgita ba babu wani abin da yake nuna cewa ya firgita ya tsorata abin da yasa yake karatunsa wannan firgici da dokin sa yake yi kuma da abin da ya ji tsoro na cewa kada dokin dokinsa ta kaɗansa amma shi bai wani firgita bai wani tsorata ba wanda yake nuna maka cikin khushu'i da nutsuwa yake sallar sa sannan yana karanta suratul baqara to wani hadisi yana nuna cewa mala'iku sukan zo inda ake karanta qur'ani wani sama qawm fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna yatadarasunahu hun, illa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa haffatuhumul mala'ika wa ya fi man indahum hadisi ce duk sanda mutane suka suna karanta alqur'ani suna bitar sa a tsakaninsu to nutsuwa za ta lullube su ramar Allah ta rufe su sannan mala'iku su sauko su kewaye su ka mala'iku suna zuwa wurin da ake karanta ƙur'ani ko musamman in ya kasance mai karanta ƙur'anin yana da sauti sauti mai daɗi kuma yana yin shi cikin fushu'i da ikilasi to a wannan lokacin mala'iku suna matsowa to mala'iku mala'ika makiyi ne ga ga shaidan ka baya da za a yi da mala'ika da shaidan su haɗu a guri guda za ka sai ka nemi tsarin Allah ya raba ka da shaidan ya kori shaidan daga wannan guri saboda mala'iku su zo kaga wani yana daga cikin hikima sannan yana daga cikin hikima cewa lokacin da mutum zai yi karatu shaidan zai yi wurin ya ga cewa ya kawo masa matsala a karatun nasa yana shawwasha shi yana kawo masa rudani yana hana shi tadabburin abin da yake karantawa zama yana karantawa amma babu tadabburi babu fahimtar abin da yake karantawa to gudun kada shaidan ya yi masa wannan wasin nashi kada shaidan ya shiga tsakanin zuciyarsa da fahimtar alkur'ani to da ya zo fara karatu sai ya isti'aza ya nemi Allah ta'ala ya shiga tsakaninsa da wannan mugu don shi ba yadda zai iya da shi sauraka Allah kaɗai shi ne zai iya maganinsa za ka yi shiga tsakaninsa da shi domin yana karanta ƙur'ani ya fahimci alƙur'anin nan to kaga wannan shi ma yana da cikin hikimar da za ta sa mutum yana karatun ƙur'ani zai karatun ƙur'ani ya isti'aza sannan daga cikin hikima mai karanta ƙur'ani yana gana da ubangijin sani kuma wallahu ashaddu azanan li qari'in yaqra'u al-qur'ana min sahibi al ila qainatihi annabi Allah ta'ala ya fi tsananin sauraron mai karatun Qur'ani sama da yadda wani da zai sayi mawaƙiya baiwa mawaƙiya tana masa waƙa ko mawaƙiya da take masa waƙa yana jin daɗi karatun alkur'ani yadda ubangiji ke sauraron shi fiye da yadda wancan yake sauraron mawaƙiyarsa shi kuma shaidan karatunsa shi ne waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da haka kana neman ubangiji ala ya shiga tsakaninka daga kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen da shaidan yake shi ne karatunsa domin kai za ka yi karatun da yake shi ne wanda ubangiji ta ala yake sauraro saboda haka sai ka nemi ubangiji ta ala ya shiga tsakaninka da shi sannan bayan wannan Allah ta'ala yana gaya mana cewa babu wani annabi da ya aiko ko wani manzo da ya aiko ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan thumma yuhkimu Allahu ayatihi ubangiji yake cewa babu wani manzo gabaninka da ya taba aikowa ko annabi face sai idan ya zo karatu shaidan yayi yi kokarin ya jefa wani abu na shakka a cikin karatunsa idza tamanna idza qara'a idza tala idan yana karatu to idan har wannan manzanni ne Allah yake fara in suna karanta maganar Allah shedan yakan yi kokari ya jefa wani abu a cikin abin da suke karantawa to ina ga wanda ba manzo ba kaga shi yafi kamata ya nemi ubangiji ta Allah ya masa tsari kada ya zama yana karatu shedan ya rika kawo masa abin da zai rika sa shi inda inda cikin karatunsa yana sa shi yana rikicewa a karatun nasa musamman idan tilawa yake yi kaga watakila shi dan ya samu dama sai rika jefa masa mantuwa ko rika jefa masa shakka da wasu wasu cikin abin da yake karantawa har ma karatun ya kiyuwa to wannan isti'aza da zai yi za ta magance masa wannan sannan shedan ya fi matsawa mutum yayin da ya ga mutum cewa zai yi wani aikin alkhairi to idan mutum zai yi aikin alkhairi a lokacin shaidan shi kuma ya fi nacewa ya ga cewa ya bata masa aikin alkhairinsa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam gaya mana cewa wata rana ya shiga sallah yana sallah shaidan kwatsam wani ifritun min aljinn kamar da yazo a cikin ruwayar inda ifritan min aljinn tafallata alayya albariha wa ana usalli ta ina cikin sallah wani ifriti wani gawurtaccen shekan eh, eh, kawai ya kwatsam sai ya faɗo kwaram haka ba ji ba in kara ba sai gari shi ya zo yana ƙoƙarin ya ɓata min sallata ya ce sai na kama shi iris in ɗaure shi a jikin dirkar masallaci har mutane su waye gari kowa da kowa ya gansa sai ce sai na tuna addu'ar ɗan uwana Sulaiman shi rabbi gifirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di an antal wahhab ce sai na tuna addu'ar dan uwana Suleiman da yake cewa ya Allah ka gafarta min ka bani wani mulki mulkin da babu wani wanda zai cancance shi in ba ni ba ni ba bayana kada wani ya samu irin wannan mulki mulki shine mulkin sarrafa aljanu da sarrafa su da sa su da hana su wanda yake nuna cewa babu wani wanda ya isa ya ce shi yanzu yana sarrafa aljanu in yi haka to yana nufin an ba shi irin abin da aka ba annabi Sulaiman idan shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuna wannan ya hakura da batun daure aljani a jikin dirka ina ga wani kuma yace shi yana iya amfani da shedanu kamar da zaka ga wasu shedanun masu rukuya sai su ce wai aljani ne suke kawo musu magunguna ko suke ba su magunguna wannan wannan ƙarya ne kuma har akwai wani aljanin da zai taimaka maka to ba mutumin kirki bane saboda kana kana masa abin da yake so ne ba zai maka ba shi ma sai ka yi masa abin da yake so amma ba mu taɓa jin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani aljani ya je ya masa wani aiki ba ko wani abu ya taso ya ce wani aljani ya taya shi ko ya je ya masa ko wani yaƙi wasu aljanu sun zo sun taya annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan a tarihi saboda haka kaga duk wanda zai zo yana wannan da'awar to ka san cewa ƙarya yake ko kuma a'a mai bautar aljanun ne saboda haka wanda wanda su ce rabbana istamta'a wa qala al-ins rabbana istamta'a ba'du wa qala awliya'u min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd mun dai jiyar da junan mu ne dadi sun yi mana abin da za muka ji dadi mu ma muka musu abin da suka ji dadi to kaga kuma wannan bala'i ne domin karshe qalan naru maswaqu karshe duk wuta za su tafi Allah ka kiyashe mu saboda ka shedan duk sanda mutum yake cikin alkhairi yakan yi kokari ya ga cewa ya auka masa ya bata masa wannan aikin alkhairi din to shi yasa mutumin da zai yi karatun qur'ani karatun qur'ani ba karamar ibada bace da ba wa yake kusantar Allah da ita don haka yi kokari ya ga ya nemi katanga sa da shedan in ba haka ba shedan zai kawo masa abinda zai bata masa karatunsa ko ya jefa masa dai a cikin zuciyarsa wanda kuma kun sani cewa hadisi ya tabbata a sayo muslim hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutane uku da za a fara rura wuta da su a ranar gobe kiyama da su wuta jahannama za ta fara karyawa ranar gobe kiyama Allah ka kiyashe mu na farkon su mutumin da ya karanta Qur'ani da zan makarancin Qur'ani za a zo da shi a ce mai kai eh, ce Allah ka bani karatun Qur'ani na iya ce mai kai ce na karantar da mutane ce ƙarya kake ka karanta dan dai a ce da kai makaranci kuma an faɗa wato dan ba dan Allah kai ba saboda kai dan wani abu ne na duniya sauraka a sa a jashi eh, zuwa jahannama Allah ya shebu mu to shedan zai yi kokari ga cewa ya jefa wa mutum wannan a zuciyarsa in ba ya nemi tsarin ubangiji tun farko ba ubangiji ya masa tsari daga wannan Allah ta'ala a cikin ayar bayan ya faɗi cewa shedan ga yadda yake sai ya faɗi cewa ba kowa bane shedan yake da iko a kansa sai wanda suka ba wa shaidan ɗin kafa suka ba shi dama in sun ba shi dama shi kenan sai samu iko a kansu in ba su ba shi dama ba to ba ya da iko a kansu ta yaya ne ba za su ba shi dama ba shine ta hanyar imani da dogaro ga Allah yace innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun inma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun cewa su shi shaidan bai da iko akan waɗanda suka yi imani suke dogaro ga ubangijinsa wato bai da wani iko na ya halaka su ko ya batar da su ko da kuwa wani lokaci zai iya wato surar wani abu daga cikin zuciyarsu zai iya rudarsu to amma wannan rudu ne na wani dan lokaci ba mai zarcewa ba za su gane kuma za su dawo su ba wato ba zai iya yi cin riba a kansu ba har su halaka a zo shiga jihannama su shiga tare wannan shine abin da ake nufi ba wa ana nufin cewa su mu'mine ba sa ba sa sabon saban Allah ba za su iya saban Allah lalzina ta taqaw da masu ta'ifun mina shaitani ta zakaru fa idza hum mubsirun ce waɗanda suke masu takawa masu tsoron Allah su ne idan shaidan ya ɗan shafe su ya sa su suka saba Allah ta zakaru sai su tuna Allah su tuna girmansa su tuna girman saban da suka yi su azantu sai su da suna gani tar su gane cewa shaidan ne ya ruɗe su su dawo kan hanya haka wannan shine sultanin da ba shi da shi akan mu'mini laysa lahu sultanun ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun sauraka abubuwa guda biyu su za su hana shedan ya samu sultan ya samu iko akan mutum da zama mutum yana da imani ya yarda da Allah ya yarda da sifofin Allah ya yarda da komai da ubangiji ta Allah ya saukar ya yarda da wahayi sannan kuma yana dogaro ga Allah ya mai da zuciyarsa gaba ɗaya zuwa ga Allah al'amarinsa gaba ɗaya bai da su zuwa ga Allah baya nema a gurin kowa sai a gurin Allah to wanda yake da irin wannan sifa to ya samu ya samu kariya daga shaidan wanda ita ce sifar da ubangiji ta'ala ya dunkule kira ikhlasi shi yasa a wani guri ubangiji ta'ala ya istisna'in shi kansa shaidan din ya istisna'in masu masu ikhlasi gicha qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wala ubuyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin yace ya ubangiji tunda ka batar da ni sai na kawata musu a doran ƙasa, sannan sai na batar da su gaba daya in banda bayan ka waɗanda suke masu ikhlasi Allah ce hadha siratun alayya mustaqim inna ibadi laysa laka alaihim sultan tubayina baka da wani iko akan su baka da wani iko akan su saboda haka bayan Allah masu ikhlasi shedan baya iya cin nasara a su zai iya kai musu farmaki zai iya kai musu wafta zai iya satar wani abu na takawarsu na imaninsu amma ba zai iya cin nasara a su ba shi yasa ubangiji ta'ala da ya faɗi kisar annabi yusuf salam da irin barazana da ya gani ta shafi irdinsa ta shafi mutuncinsa da addininsa Allah ta'ala ce kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin min yi haka domin mu kawar masa da aso wato mummunan aiki da alfasha saboda mai saboda yana cikin bayanmu masu ikhlasi sauraka shedan baya da iko akan bayi masu ikhlasi sai dai bayan da masu ikhlasi ba su da yawa wanda zai yi nasara akan su suka fi yawa shi yasa da ya rantsuwa ce la ahtani kanna zurriyatahu qala ara'aita ka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm al-qiyamati la ahtani kanna zurriyatahu sai ce illa qalil a wani goyi cewa jiru a aktsarahum shakiri ubangiji ya gaskata shi ce wa kalilun min ibadiya a shakur saboda ka waɗanda za su samu ikilasi din kaɗan ne waɗanda za su bi shi din su suka fi yawa to ubangiji ta'ala ya kore masa sultani anan yace inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawna kadai yana da iko ne akan waɗanda suke jubintarsa wato waɗanda suka ba da raga masu ya ja su waɗanda suka miƙa masa al'amuransa waɗanda suke masa biyayya waɗanda ubangiji ta'ala ya kirawo batattu lamanin taba aka min algawi waɗanda suka bi ka daga batattu da ubangiji ta'ala ya kawarin sai ya cika jahannama la'amda an na jahannama kuma ajma'i sai na cika jahannama da ku gaba ɗaya saboda haka waɗannan su yake da sultan a kansu amma a wani guri za mu ga ubangiji ya kore sultan din shedan ce sultan shedan bai da bai da sultan akan kowa wato bai da iko akan kowa inda Allah ta'ala yake faɗa cikin suratu saba wala qad saddaqa alaihim iblisu zannahu fattaba'uhu illa fariqan min illa fariqan min almu'minin illa fariqan min almu'minin ce wa ma kana lahum alaihi wa ma kana lahu alaihim min sultan illa lin'alama man yu'minu bil akhirah mimman huwa minha fi shakk wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz kaga a wannan aya ubangiji yake cewa shedan ya gaskata musu zatansa dan da can da yayi kurari gaban ubangiji la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa wala udillannahum wala umanniyannahum ولا آمرنهم فلا يبتكن أذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله wannan kurarin da ya ta yi a gaban ubangiji cewa sai ya yaki rabansa la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda lalle tabbas sai na gira bona daga bayinka kuma sai na batar da su kuma sai na halaka su sai na sa musu guri sai na sa musu kaza sai na sa musu kaza wannan kurarin da yake duk bisa zato yake ba shi da tabbas cewa zai iya to amma da yake ubangiji ta'ala ya bar shi domin ya zama jarraba ga mutane yayin da ya kirawo su suka ansa Shi ne Allah ya ce wala tasaddaqa alayhi iblis zannahu fattaba'uhu illa fariqan min al-mu'minin suka bi shi sai ɗan wasu jama'a daga cikin mu'minai sai ubangiji ce wa malahu alaihim min sultani wa ma kana lahu alaihim min sultani ba su ba shi da wata hujja ba shi da wata wani sultan ba shi da wani iko akan su ba shi da wani iko akan suwa akan mu'minai fariqan min al-mu'minin din wannan dama Allah ya faɗa innahu laysa lahu sultanun alladhina ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun su wadannan Allah ya faɗa baya da sultan akan su ko kuma baya da sultan akan waɗanda suka bi shi su ma baya da sultan akwai sultan din da ba shi da shi akan su shine sultan na hujja domin sultan ana ana ana ana amfani da kalmar sultan ana nufin iko ana kuma nufin hujja hujja mai gamsarwa a baka hujja ka gamsu shi kansa sultan ne ce ba an zala Allah biha min sultan to wannan sultan na hujja ba ya da shi amma kuma ya ruɗe su ya kawata musu ƙarya ya kawata musu duniya ya kawata musu saban Allah sun bi shi wannan shine sultan din da yake da shi amma sultan na hujja wannan ba ya da shi shi yasa da aka je lahira bayan an shiga wuta an shiga jahannami aka fito ya fito yayi bara'a ya nuna cewa shi fa kada wani ya zo ya ce yana yana bin shi wani abu baya da kes da kowa قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله قد وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل kaga wata maganar banza sai bayan an shiga jahannama ya tsaya yana hudubar iskanci hudubar ta banza wai ya tsaya cikin jama'a yana cewa yawanci wa kala shi lamma qudiya al-amr bayan an gama hukunci kowa ya riga san matsayinsa sai ya tsaya kuma Ya yace inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq Allah ya muku alkawarin gaskiya ku yi masa biyayya ya shigar da ku aljanna ku saba masa ya saba wannan alkawarin da yake gaskiya ne to me amfanin wannan magana wa wa'adtukum ni kuma na muku alkawari cewa kawai ku more ba wani abu kawai ku more ba abin da zai faru fa akhlaftukum na kuma nazo na saba muku wa ma kana li alaikum min sultani ni fa ba ni da wata hujja da ma ba hujja ce na ba ku kuka gamsu ba illa an da'awtukum fastajabtum li na kira ku ne kawai kuka ansa mu fala talumuni kalumu anfusakum kar ku zarge ni ku zargi kanku me yasa kuka bi ni ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi ni ba za iya ba zan iya ba zan iya tabuka muku komai bai da gaskiya kuma ko ba za ku iya tabuka muku ba saboda kowa ita kansa to kaga ita kanta wannan hudubar wata azaba domin bayan abin da ya riga ya magana a yanzu ya gana maka wannan bakakken maganganu Allah ya kiyashe mu to wannan shine sultan din da ubangiji ta'ala ya kore ce wa kana li alaikum min sultan sultan din da aka kore a wannan ayar shine sultan na hujja na dalili babu wani wanda yake kan hanyar bata da zai ce ya mallaki wani gamsasshen dalili wanda ya sa shi ya bace kawai dai shedan ya kira shi ya amsa masa a nan kuma Allah ta'ala da ce innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun inna ma sultanuhu sultan da aka tabba shine sultan ne kira wasu su an samu su yana da wannan ikon kuma yayi saboda saboda sun sun karɓi kiransa saboda haka yana da hanyoyi da yawa wanda Allah ta'ala ya kiran su khutuwati shaytan wala tattabi'u khutuwati shaytan hanyoyi ne masu yawa na shaytan dan shaytan hanyoyin batarwarsa ba hanya ɗaya bace akwai tazyib abin da yake mu ya kai matuƙa wajen muni gurin masu hankali gurin masu imani gurin masu basira amma sai ka ga wani shine abin sha'awa abinsa to ta tazyin ne na yana wa mu lahum da amala shaytan ya kawata musu ayyukansu hala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna na lahun fil'ar ya kawata musu abinda abinda suke suke yi suna ganin shi mai kyau ne yasa za ga wani abu in kaga wani yana yin sai ka yi mamaki shi ko wannan me yake ji a ciki har yake wannan abu ko kaga wani yayi wata shiga ta banza ko yayi wani aski na banza kaga shi dai ba kyau ya kara ba muni ya kara amma kuma yana ta yana ta hura hanci yana ta shakar iska to wannan duk tazini shaytan zayyana lahu shaytan a'mal wa zuyina a'mal zuyina lahu su'u amali su'u amali an kawata musu munanan ayyukansu afa man zuyina lahu su'amali fara'u hasan wanda za a kawata masa aikinsa ya rika ganin shi mai kyau to wannan hanyar tazyini ita komai muni domin wanda yake ga abin da yake mai kyau ne me zaka ga masa ya bari saboda yana ganin abin da yake yi mai kyau ne shi yasa ubangiji yake cewa innahum muttakhadhu shayatin awliya min min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun sun mayar da shaidanu su zama su ne majibincansu ba Allah ba kuma suna zaton cewa daidai suke kaga wanda ita ce shine bala'i wato wanda shaidan ya rude shi yake ga abin da yake yi daidai ne abin da yake yi mai kyau to wannan ba da zaka yi da shi shi yasa ubangiji a wani guri ke cewa man ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan wa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun Allah ya ce wanda duk ya kawar kauce wa hanyar Allah wa ya sha'an zikirin rahman ya kauce wa wahayi ne zikirin rahman ya kauce wahayi ya kauce littafin Allah da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam nuqayyid lahu shaytana shikenan sai mu hada kawancansa mu hada abokansa da shaydan wa huwa lahu qarin ya zama abokin shi na kudda kud aminin sa Allah ce innahu la yasuddunahu anis sabil shaytanu suna katange su suna hana su bin hanyar Allah wa yahsabuna annahum muhtadun suna zaton cewa daidai suke suna zaton cewa shirya suke ba za su gane ba sai lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba ta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'da al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin wa lan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil 'adab mushtarikun sai an zo lahira a lokacin ne zai gane cewa ashe ashe wannan ba abokin tafiya bane ashe ashe wannan abokin halaka ne ci ina ma tsakani da ni da kai ina ma a duniya Allah ya sa tazara ta tsakani da kai tazara gabas da yamma kana bangon duniya na gabas ina da yamma ba mu taba haduwa ba to kaga wannan ce hanya mafi muni da shedan yake yake zuwa mutum har har mutumin ya zama ya zama wato ya zama mabiyinsa ya zama wanda yake cikin masu jibantar masa da al'amari ko kuma ainihin ya riƙa umartar sada da as-su'u wal fahsha ya ma ya'murukum bis-su'i wal fahsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun tun ya rika umartar sada mummunan aiki da alfasha da yana yi yana alfahari da abin da yake na laifi yana yi yana alfahari yana kafafa yana takama Ka ga mutum azzalimi macuci amma alfahari yake da zalincinsa alfahari yake da cutar da yake yi alfahari yake da abin da yake sata na al'umma baya jin ciwo la yu'annibahu damiru to kaga wani shaidan ne yake yake umartarsa da wannan wa an kudu ala ma la ta'lamu ko mutum ya rika fadar ƙarya yana gina wa Allah ya faɗa abinda Allah bai faɗa bai ce Allah ya faɗa ya faɗa abinda ba addinin Allah bai ce addinin Allah abinda ba ibada bai ce ibada abinda ba sunna bai ce sunna abinda ba aikin ƴan aljanna ba ya ce aikin da za ka samu aljanna wannan duk ƙarya ce alqawlu ne ala Allah bil kuma yana daga cikin hanyoyi da shedan yake aukawa mutum ya halakar da shi ko ta hanyar at ya rika sa maka tsoron wasu can daban ga gaskiya ka kibinta saboda kana tsoron wani kana tsoron ka a ka daga aiki kana tsoron kan wani ya sallame ka kana tsoron kada wani ya maka abinda za ka cutu sai ka ƙibin gaskiyar inda ma zali kuma shaifanu yukhawwifu awliya'ahu aw yukhawwifukum awliya'ahu shine ma'anar ayat shedan ne yake tsoratar da ku mutanansa abokansa saboda ka sai sa muku tsoro saboda ka sai ku bi hanyarsa to ita ma tana daga cikin hanyar da shedan yake yake ko ya rika tsoratar da kai aikin aikin da'a ya hana ka kyauta ya hana ka sadaka ya hana ka bayarwa dan Allah ya rika tsoratar da kai da talauci shaitanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu na alim ya rika gaya maka cewa in fa kana bada dukiyar ka fi sabilillah zaka to in ba ka aje ba me zaka ci nan gaba ko me ka bar wa ƴaƴanka to duk wani yana daga cikin hanyoyin shaitan hanyoyin shaitan suna da yawa ga lokaci yayi insha Allah gobe za mu kammala tafsirin wannan ayar sannan mu shiga aya ta gaba da fata abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in